jihar amit s ruwan ya ce apc tana da farin jini a jihar saboda ta yi mulkin jihar na tsawon shekara takwas sannan ya sai da cewa dole ne sai sun shiga zaben kananan hukumomin haka zalika apc ta zargi jam'iyyar nnpp da hannu a cire ta daga zaben kananan hukumomi da hukumar zaɓen jihar kano ta yi ga dai kaɗan daga cikin bayanin sa yayin zantawa da radio freedom a jihar kano kuma kana so ka ce mu NNPP ta kaɗai take da farin jini jam'iyyar ta zo ta shekara takwas tana da ƙananan hukumomi 44 tana da kansulai 484 eh, shikenan sai ka ce ta shiga zaɓe me yasa suke kokarin cire mu a zaben ai sani suka yi mun tabbatar muna zaben za mu cinye zaben kuma ina son tabbatar maka wannan zaben sai mun shige shi muna ciki ba yan daba ba ko me za su ɗebo su ɗebo akwai abubuwan da ƙalubalensa ba na yanzu ba ne sai yaushe lokaci yana zuwa dab yana zuwa lokacin ba zai kure muku ba sai abba ya da apc tukun za mu yi bankada kamar yaki ba lokaci ba ne wai kuna sa ran zai da jam'iyyar da gaske ba siyasa ba ce Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ya ce ya taɓa zama kurma ba tare da ya sani ba har sai da aka yi masa gwaji. Obasanjo ya bayyana haka ne a Bauchi a ranar Asabar da yake kaddamar da rabon na'urori da ke taimakawa kurame da jin magana sama da dubu ɗaya a yankin Arewa maso gabas. Rabon ya fara daga jihar su Bauchi inda aka baiwa mutum dubu biyu tallafin na'urar. Obasanjo ya ce mutane da yawa suna fama da cutar rashin jin sautin magana yadda ya kamata zama kurame ba tare da sun sani ba tsohon shugaban ya bayar da labarin yadda ya je kasar waje yin aiki amma daga bisani ya gano baya jin magana yadda ya dace obasanjo ya ce daga bisani an duba shi sannan aka tabbatar masa da cewa jin maganarsa ya ragu kashi 25 cikin 100 bayan sakamako na ya fito sai na nemi mutumin ya duba babban jami'in tsaro na a lokacin amma abin mamaki shi ya fi ne kurmancewa don shi rashin jinsa ya fi karfin kashi 25 in ji shi ya ce ce wannan ne dalilin da ya sa ya kafa gidauniyar ta Olusegun Obasanjo inda yake duba dubban 'yan Najeriya domin dakile rashin jin magana. Ya gode wa gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad bisa kokarinsa na samar da ayyukan ci gaba a jihar. Haka zalika Obasanjo ya ziyarci fadar mai mataba sarkin Bauchi Alhaji Rilwanu Suleiman Adamu. Obasanjo ya shaidawa sarkin cewa dole ne kowa ya tashi tsaye wajen tunkarar masaran tsaro a kasar nan ta hanyar yin aiki tare da al'umma. To masu sauraro kan ku manta ku na subscribe sannan kuma na kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da tsaron mun daura.